da kuma haka masu kallon mu zindin ta ƙara su yau zan yi magana ne akan iyaye kunya ɗaukan ciki ita haifan yara ko ba ƙarfi ne da ku ba yaro ya taso ba ilimi ba karatun boko na ƙur'anin ma ba cancancan ba me ke kawo haka saboda iyayensa ba sa kula da su saboda iyayen ba sa son ya zama wani gobe nan za ka dinga tafiya islamic sai ka shiga street haka a cikin kaduna ko a ce ko ce maka badarawa ko ce maka hayar gasa to baya ma hayar gasa unguwa dai na hausawa ma dai ba ma kaduna ba ne nan kano ƙauyukan kanan nan za ga yaro ya fito ba wajen an bashi yana wasa a waje za a ga yaro caka-caka ba za a mai wanka a sa mai kaya ba yaro ya fara girma ba za a sa shi a makaranta ba wasu suna da halin wasu kuma ba su da shi